misali har yanzu dai a yanzu muna fagen siyasa ne kwanaki kaɗan ya rage za a fara zaɓe mata da yawa ba su da alƙibla dangane da wa za su zaɓa wani irin jan hankali za ki musu wace irin shawara za ki ba su dangane su samu alƙibla mm. ta wurin zaɓe saboda ƙuri'arsu tana da mahimmanci kusan sun fi kowa yawan ƙuri'a bayan matasa to saboda haka mutane da yawa suna ƙorafi kan ai mata ne zaɓe yanzu aka yi rashin sa'a mata suka zaɓi wani abu wanda ba zai musu alheri ba daga baya an faɗi mm. wani irin jan hankali ya kiwa mata ya za su yi su fahimci wa ya kamata su zaɓa mata na cikin gida mm. da waɗanda suke jina da za su kalle ni ko kuma suke kallo na a yanzu haka mm. ina jan hankalinsu kar mu bari sana'a eh, siyasar kwabo sile biyar gishiri da magi da omo da mm. ake bin mu gida-gida ana yaudarar mu mu ba yara ba ne muna da 'ya'ya da muke so ilimin su ya inganta muna da 'ya'ya da muke so irin rashin aikin yi da tallace-tallacen nan a rage musu mm. muna haihuwa muna ciki muna da goyo da muke so mu je asibiti mai kyau a ba 'ya'yanmu magani su sha sannan kuma a kula da lafiyanmu banda haka muna so um, maybe in ce um, mu samu sana'a wadda za mu rike da hannunmu mu. Mm. muna, muna dan yi a cikin gida at eh. least to ga jan hankali mata ba don wai ina ƙarƙashin apc sanata obasani ba tsakanina da allah yau ko a ce ba na cikin gidan siyasa ba su ma kira ni ba tura wannan apart ni abin da ke kallo a zahiri a gaskiya obasani shine kan din zan zaba ba na ma cikinsu su dalili na ga abin da ya ina ci a gari Ka ga kafin in je gidan siyasan nan a kira ni sanata obasani ina ji a gari cewa duk wani abu da aka kawo covid-19 loan shi ya kawo shi a garin kaduna mm. covid-19 din da ake badawa sannan akwai wani nasal microfinance bank obasan shi ya kawo shi ana ka dan um, bashi sannan ka tallafa dan abin ɗinka a sa maka dan riba kaɗan wasu shi ya kawo shi sannan banda haka tsaya ka dakatar da ni mm. banda haka shi wanda yake kan mulkin yanzu malam nasiru irfa'i mm. duk da mutane suna ta gunaguni cewa yayi kaza yayi kaza amma yayi aiki ka kalli tituna ka kalli um, shoprite mm. ka kalli kasuwanni yadda ya gina muna anguwari mine kabala ne ina ne sannan yanzu ni ya kabala ce ga titi nan sambal za a kai shi a uh, misunan shi barnawa sannan ka zo gada kawo da mm. ka zo a cunkus take yanzu an gyara ba za ka san kaduna ta yi kyau ba wallahi sai dare ya sai ka falla gudu wanda ya shekara goma ko kuma wanda kai shekara biyu baka zo ka duba in ka zo ka ta canza malam nasiru irfa'i ya yi aiki tsakanin da Allah sai dai kawai dan adam ajizi ne tan ne bai cika kuma ba inda ya kuskure kuma kullum abin da yake faɗa a yafe mishi kuma abin da ya sa ka ji na ce maka ni ina sha'awar Obasani ya zama mm. gwamna shine Malam Obasani tare ki da Malam Nasiru Irfa'i tare suka mulkin nan tare aka komai to ni ko da in zabo wanda zai zo ya lalata aikin da aka yi mm. gara in ɗauko continuation wanda zai zo ya dora da ayyuka masu kyau don shi ma abin da yake faɗa cewa yake jama'a malam nasiru irfa'i ya yi aiki ya gyara kaduna amma ni cikakken dan siyasa ne yanzu zan ba kuɗin ku ne in cika muku hanta kuma shi dan siyasa ne ubasani kuma ubasani da ka kalle shi kaga mutum ne mai tausayi ai bugu da ƙari ma abin da kike magana